ga watan almuharram watan daya a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na hudu ga watan biyu shekara ta 2006 miladiya darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne akan babul wali al'adil karshen abin da muka yi kenan yau za mu tashi babu wujubi ta'ati wilatil amri wulatil amri fi ghairi ma'siyatin wa tahrimihim ta'atuhum fil ma'siya wato babin da yake magana akan biyayya ga majibinta lamarin musulmi wato shugabanni na musulmi wajibi ne a yi musu da'a fi gairi ma'asiya a cikin abin da ba sabawa Allah ba in sun yi umarni cikin abin da ba sabo bane wa tahrimihim ta'atuhum fil ma'siyah da kuma haramcin saba wato yi musu da'a a cikin abin da yake sabo an gane ko wannan bai zai zama wa tahrimihim ba sai dai zai sirrin to wa tahrimi ta'atuhum duk wanda yake nashi wata harimihim ne to sai ya shafe wannan him din ha da mim wanda kuma wata harimi ne sai ya bar shi yadda yake babin da yake magana akan wajabcin yin da'a ga shugabanni na musulmi lokacin da suka yi umarni wanda yake babu sabo a ciki wa tahrimi ta'atihim fil ma'siya kuma babin yana magana akan haramcin yi musu da'a cikin abin da yake saban Allah wannan kuma shine darasi na 85 ko قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وبنجدي تعالى يا فتاة cikin سورة النساء yace ya waɗanda suka yi imani a Allah ku yi da'a ga Allah wa a rasul ku yi da'a ga manzan tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ulil amri minkum lamarinku mahallu shahid a cikin wannan aya Allah ya yi horo da cewa a yi ɗa'a gare shi a yi ɗa'a ga manzan Allah a yi ɗa'a ga majibinta lamari majibinta lamari kuma sunan shugabanni din to a nan wurin malamai sun yi bayani dangane da me ake nufi da ulil amri minkum ma'abuta lamarinku waɗanda lamarinku ke hannunsu wa ake nufi da wannan lafazi waɗansu cikin malamai suka ce abin abinda ake nufi da shi su ne shugabanni wanda suke da mulki a hannunsu wanda suke da ruwa da tsaki wajen kafa kotuna da zartar da hukunci a tsakanin mutane suke da ruwa da tsaki wajen kakkafa gidaje na kurkuku domin ɗaure ko horon wanda ya cancanci a hore shi kuma suke da ruwa da tsaki wajen yin umarnin a fita a tafi jihadi to waɗannan su ne ulil amri minku waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da ulil amri su ne malamai masu karantarwa malamai masu wa'azi na addinin musulunci su ne ake nufi da ulil amri minkum a hakikanin gaskiya shi waliyul amri na al'ummar musulmi wato lalle ne ya zama mai mulki wanda yake da ikon ya sa a yi ko a bari to wannan kuma zai fi komawa ne zuwa ga mai mulki wanda yake da gwamnati a hannu to kuma shi din yana daga cikin sharuɗan kafa shi ya zama mai mulki ya zanto yana da ilimin addini don ya zanto abin da zai ce a yi ko ya ce a bari ya dace da abin da Allah yake so ya dace da abin da manzan Allah yake so idan ya zanto yana da karancin ilimin addini wajibinsa ne ya matso da mataimaka kusa waɗanda sun san addini amfanin kasance wasu tare da shi dai idan zai yi dokar da ta sabawa Allah su faɗakar da shi idan kuma ya yi ta daidai su ƙarfafe shi a kai su ba shi hujjoji da dalilai na kasancewar ta daidai din to wajibin shi ne in baya da ilimin addini ya ja masu ilimin addini kusa da shi haka kuma ko da da ilimin addini ba zai zanto ya san komai ba wajibin shi ne dai ya ja waɗanda suka karanci addini kusa da shi don su wa ilimin nasa karfi su wa fatawarsa karfi da dalilai don tunanin da mutum biyar shida bakwai goma za su yi ya ɗara tunanin da mutum ɗaya kawai zai shi kaɗai to wannan dai shine shugabannin musulmi wanda yake wajibi ne a yi musu da'a wa ulil amri minkum kuma wato da majibinta lamarinku ku a nan malamai suka ce wato da'a ga Allah da'a ga manzon Allah da'a ga majibinta lamari Allah ya bambanta su ta fuskar lafazi a cikin ayar don da'a ga Allah sai aka ce ati'ullaha da'a ga manzon Allah ma wa ati'ur rasula amma da'a ga shugabanni sai aka ce wa ulil amri sai aka yi atafinsa kan da'a ga Allah da kuma da'a ga manzan Allah ba a maimaita kalmar wa ati'u ulil amri ba hikimar da ke cikin haka ne don abin da Allah ya ce a yi don abin da manzan Allah ya ce a yi daidai ne don abin da Allah ya ce a bari manzan Allah ya ce a bari to lalle abin nan baya da kyau don haka suka ce a bari amma majibin lamari sa iya umarni da daidai sa iya umarni da abin da ba daidai ba sai da ganganci sai da kuskure sa da san zuciya sa da jahilci da karancin ilimi da haka ba cikin komai ake bin su ba shi yasa ba a kawo kalmar wa ati'u ba cikin lamarin su sai zanto sa'ad da ake musu tana bin bayan da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana za a yi musu da'a ne in abin da suka ce a yi ya dace da wanda Allah yake so da wanda manzon Allah yake so da zaran ya saba to kaga ma ta'atuhum laysa mutlaqa ta'a muqayyada da'ar su ba ba ce ba sannan idan ka kara gaba cikin ayar sai Allah ce fa in za fi shay'in farudduhu ila ilallahi war rasuli idan kun yi jayayya cikin wani al'amari kuma yadda shi zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah bai kuma ce ba wa ulil amri ba a maimaita su ba don ta iya yiwa da su ne za ku yi jayayya din ko kun ce kaza su sun ce kaza to idan aka ce a mayar da su su zamanto su za su yi alƙalanci shikenan su suke da gaskiya ah kun yi jayayya da mutum kuma an ce shi zai hukunci <laughs> to kenan idan kuka yi jayayya da su ku da su duk gaba ɗaya za a komar da al'amari zuwa gaba Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an ibn umar radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a muttafaqun alayhi wannan hadisi an karbo shi daga Abdullahi dan Umar Allah shi kare yadda a gare su shi da mahaifinsa Umar dan Khattab قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى النبي إرادة من تستبتها قريش دقى جدنسا قال يتي على المرء المسلم السمع والطاعة واجبين أكم متم مسلمي يجي يبي ya ji abin da shugabansa ya ce ya kuma yi biyayya game da abin da shugaban nasa ya ce fi ma a habba cikin abin da ya so wa kariha da abin da ya ki matukar shugabanka ya ce yi kuma ya dace kana so dole ka yi ya ce yi kuma aka yi rashin sa'a baka san abin to kuma dole dai kai kuma ko baka so fi ma a habba wa kariha illa an yi umara bi ma'asiya sai fa in an yi masa umarni da saban Allah ne fa idza umira bi ma'siya idan an yi masa umarni da saban Allah fala sam'a wala ta'a to anan ba cewa sai ka ji ba cewa kuma sai ka yi biyayya wajabcin ji da wajabcin bi ya sauka a kanka lokacin da shugaba ya yi umarni da a saba ma Allah ina fata an fahimta wannan hadisi muttafaqun alayhi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka ruwaito wa anhu qala haka an karɓo wani hadisin daga Abdullahi dan Umar yace kunna idza bay'na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala sam'i wa ta'ati yaqulu lana fi mastata'tum kunna musa bai mun kasance idza bay'na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mun yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi da iyalan gidansa mu mubaya'a ala sam'i wa ta'a akan cewa zamu ji zamu bi yaqulu lana sai manzan Allah ya ce mana ko ƙara da wannan kalmar fi mastata'atum cikin abin da kuka sami iko wato wannan ke nuna cewa annabi ya kai matuka wajen yi wa al'umma nasiha domin su suna yin suna shan alwashi cewa mun ji mun gani ya manzan Allah za mu yi maka da'a za mu ji za mu yi biyayya haka suke faɗa za mu ji za mu yi biyayya za mu ji za mu yi biyayya sai manzan Allah ce ku rika cewa cikin abin da kuke da iko dan ta iya in umarce ku da abu ba ku da ikon yi kuma kun ce za mu ji za mu biyayya idan kuka kibi kun kun saba mu baya ku kenan amma idan tun farko kun ce cikin abin da muke da iko to kun ga kenan idan aka muku umarni sai kuka kasa to wannan baya nuna kun yi sabo tun da kasawa ce ta ku ba zaɓin ku bane kuka saba wa umarni wannan hadisi muttafaqun alaihi imamul bukhari da imamu muslim suka rawaito shi وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وعنه كما دي أنكر أو حديث عبد الله بن عمر قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجم من الله سيرا دامن شن الله تبوت غريش دا يالين جدا سينا تيوا من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم manzo Allah yake cewa man khala yadan min ta'a wanda duk ya zare hannunsa daga yi wa shugaba da'a yace daga yau ni ba ni ba kai yace da shugabansa ba zan bi ka ba cikin duk abin da kace in yi ba zan yi ba abin da duk kace in bari ba zan bari ba ba na jiran wani umarni ko doka daga wajenka ta yadan min ta'a kenan ka zare hannunka daga yawa shugaba da'a manzo Allah ce duk wanda yayi wannan laqiya Allah yawmal qiyamati wala hujja la zai game da Allah ranar tashin kiyama bashi da hujja a hannunsa ta shiga aljanna wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'a wanda duk ya mutu kuma babu wata mubaya'a da ya kulla a wuyansa ta yi wa shugaba biyayya da da'a mata mitatan jahiliya ya mutu mutuwa ta jahiliya ya mutu sifar mutuwa irin ta jahiliya rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ne ya ruwaito shi wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta imamu muslim wa man mata wa huwa mufariqun lil jama'a fa innahu yamutu mitatan jahiliya dukkan mutumin da ya mutu yana mai rabuwa da jama'ar musulmi saboda ya bijirewa shugabansu da su musulman suka yi wa mubaya ya ce shi ba ruwansa da shi fa innahu yamutu mitatan jahiliya to lallai zai mutu ne mutuwa irin ta jahiliya mala yace tu bi kasr almim almita ana yawa mimin din ne kasra almita ala wazni alfi'la wanda wazani ne na nuna sifa ya mutu a sifar mutuwa irin ta jahiliya to wannan hadisi zai dauki ma'ana guda biyu wanda ya kamata mu tantance su sannan mu fita da sakamakon wace ake nufi cikin ma'anonin ko dai zanto ana nufin ya mutu mutuwa irin ta jahiliya wato ya mutu a halin da mutanen jahiliya suke mutuwa a kai na kafirci na rashin imani na ridda na rashin musulunci wannan ita ce ma'ana ta farko da lafazin zai iya ɗauka sannan lafazin na iya ɗaukar ya mutu a hali na jahiliya ma'ana ya mutu a wani yanayi daga cikin yanayi na mutanen jahiliya don su mutanen jahiliya larabawa ba su da shugaba guda ɗaya da ya haɗe kansu kowa cin gashin kansa yake a gari guda sai ka samu adadin shugabannin garin shine adadin unguwannin garin ko adadin kabilun garin ko adadin family family da gidaje na garin kowane gida cin gashin kansu suke ba ruwansu da can gida saboda haka dan can gidan zai karbi umarni ne a wannan gidan kadai dan nan gidan zai karbi umarni ko hani a wannan gidan kadai ba wani shugaba a tsakiya da yake cewa a yi ko a bari to wannan yanayi na mutanen jahiliya kenan idan ka mutu ba tare da wani shugaba kana karkashin gudanarwar wani shugaba guda ɗaya da gari gaba ɗaya ko mafiya yawan gari aka yi masa da'a da biyayya ake bin shi ba to sai ka mutu a halin da ba wannan ba ma'ana ka mutu a makamancin hali na jahiliya a nan ana kamanta yanayin halin mutuwarka da yanayin halin mutuwarsu ba ana kamanta abin da ke cikin zukatansu na shirka da abin da ke cikin zuciyarka ba ne kai mummuni ne amma ka mutu a cikin wani yanayi yanayin mutanen jahiliya suke mutuwa a kansa don su suke mutuwa ba tare da wani shugaba guda daya da ya haɗe kansu ba to cikin waɗannan ma'anoni guda biyu wacce ya fi dacewa a baiwa hadisin wato ta fi sauki ko in ba haka ba yanzu ai mutane da dama za ka ce ba musulmi bane ba kafirai ne sun yi ridda to a hakikanin gaskiya da yawa daga cikin malaman hadisi fassarar da suke wa hadisi shine ma'anar ta biyu cewa hadisin na nufin kamanta halinsu da halinmu ba kamanta aƙidarsu su da aƙidarmu mu ba domin mutuwa ba karkashin shugabanci ba hali ne cikin halayensu bautar gunki hali ne cikin halayensu mayar da giya ita ce ruwan sha hali ne cikin halayensu zina da riba da waye hali ne cikin halayensu to kaga anan kamancece ne a cikin ɗaya ko biyu daga wannan halaye baya nuna zama irin su ɗari bisa ɗari daidai wa daida ina fata an fahimta idan mutum ya yi kama da su a cikin aƙidarsu ta shirka da kafirci da bijirewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yi wa musulunci izgili wannan ko shakka babu yayi me ya kafirta ya bar musulunci amma idan mutum yayi kama da su wajen cin riba kadai amma yayi imani da Allah ya yarda da manzan Allah ya yarda da bar haramun ce amma shi yana ganin son zuciyarsa ba zai iya bari ba yayi kama da su wajen shan giya da sauran kayan maye ya kuma yarda giya haramun ce ya yarda manzan Allah manzan Allah ne ya yarda da alqur'ani ya yarda da Allah to kaga kama da su a cikin wani hali daga cikin su. baya nuna zama daidai wa daida tsakanin shi da su ina fata mun fahimci wannan to kaga yanzu anan mutuwa ba tare da mu baya a karkashin wani shugaba guda ɗaya ba wanda duk gari ake bi gaba ɗayan gari ko mafi yawan gari ya nuna kamanceceniya da abin da mutanen jahiliya suke kai amma baya nuna zama daidai wa daida da su kamace a wani hali cikin halayensu a wata sifa cikin sufofinsu to wannan shine hakikanin fassarar hadisin to amma waɗanda ba su fahimci irin wannan hadisi ba sai su yi amfani da shi wajen fitar da mutane daga musulunci yanzu misali idan ka ɗauki 'yan izalar jos waɗanda su sai su ɗauka kamar shugabannin ƙungiya su ne irin shugabanni da ake nufi na addinin musulunci idan ka bijire wa shugaban ƙungiyar to idan ka mutu to kai mutuwar jahiliya saboda haka kai kafiri ne ka yi ridda wannan magana ce ba wai magana ce haka kawai a tasha ba baki da baki mun tattauna da malaman cikin su kan wannan kan haka suka kafirta mu suka ce mun fita daga cikin musulunci daidai lokacin da muke rikicin cewa tun fa shekara goma sha da suka wuce tun muna karatu a madina lokacin da muke rikicin cewa dole wannan rikici da aka samu na tsakanin kungiya aka ware mutanen kaduna daban mutanen jos daban baya da kyau a haɗe a zama ɗaya tun da dai rikici ne na siyasa na shugabanci wani bai da shugabancin wani ba ba rikici ne na aƙida ba suka ce ai tun daga asalin shugaban sai waɗansu suka ce ba su yarda da shi ba to sun yi wa shugaba ta waye manzo Allah kuma ya ce duk wanda ya wa shugaba ta waye ya mutu to ya mutuwar jahiliya sai suka kawo irin wannan hadisin man khala'a yadan min ta'a laqiya Allah yawmal qiyamati wala hujjata lahu wa man mata wa fi unuqihi bai'a mata bi jahiliya bugu da kari wa man mata wa huwa mufariqun lil jama'a fa innahu yamutu bi jahiliya ire-iren waɗannan hadisai suka amfani da su wajen kafirta duk wanda ya saba musu to kaga wannan kuskure ne kuskure ne kuskure ne ko shakka babu kuskure ne ka kafirta dan uwanka musulmi haka kawai sannan wa ya ce ma da ake nufi da shugaba shine shugaban kungiya shugaban kungiya yana da ikon yanzu ya kafa mana kotu ya ce duk yan kungiyar can kotun za su je kan su je shari'a court kan su je magistrate court kan su je ko ina shugaban kungiya ya isa ya kurkuku ta yadda idan mun yi rigima ka cinye bashi na ko na cinye naka idan ka kai ne can a tsare ni a gidan kurkukun shugaban kungiya shi ma washe gari ba sai ya an ji an karɓo shi wajen su kaga ya zai ya ce shi ya za a ce shugaban kungiya ake nufi da waɗannan hadisa in ba bai ko dai son zuciya ko kuma karancin fahimta ko duka biyu dole ɗaya daga cikin biyu ko duka biyun ne ke faruwa ina fata mun fahimta wani انس radiyallahu anhu kala kala قال رسول الله صلى الله عليه واله an karbo daga Anas dan Malik Allah ta kare yadda a gare shi yace manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace isma'u isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum 'abdun habashi ka anna ra'asahu zabiba manzan Allah ce isma'u wa ati'u ku ji kuma ku yi biyayya wa in istu'mila alaikum 'abdun habashi ko da an shugabantar muku da bawa ba habashi wa ka anna zabi zabiba kai ka ce kansa wato gaba daya a jeme yake babu gashi a kansa wato kai ka ce mai kora ne to bawa ba habashe na farko dai gashi bawa sannan kuma cewa ba habashe abinda ake kallo launin fata su ma'ana mai bakin fata sannan kuma bayan bakin fata bakin fata kadai idan an kwatanta shi da farin fata akwai bambancin halitta to ballantana kuma gashi bakin fata kuma gashi kanshi da kora gashi bawa ma'ana yana da waɗansu ɓangarori da kila balaraban da ba haka yake ba ko farin fatan da ba haka yake ba zai ji kyamar a ce yayi masa da'a to dan manzon Allah ya kai matuƙa wajen yin bayanin cewa bin shugaba dole ne bin shugaba dole ne sai ce ko da ko wanda aka sa maka shugaban ya zama bawa ba habashe kuma kansa da kora to balantana kuma idan fa ba haka yake ba fa idan ba bawa bane da ne kaga mun babu aula dama don wa ma in ce ka bishi to ballantana kuma da to ballantana idan ba ba habashe bane ba ban shan dangi ne wato kaga zuriyar abin nan kabilar gidan manzo kabilar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga min babu aula to ballantana kuma ba mai kora bane kansa da gashi da komai ba wata siffa da za ka gani ka aibata shi min babu aula ka bi shi ina fata an fahimta ma'ana dai a nan gurin malamai suka ce abinda manzo Allah yake nufi mubalaga zurfafawa wajen yin bayani shugaba dole a yi masa bayani a yi masa da'a da biyayya ko da yana da waɗansu siffofi na kasawa wanda ku mutane kuke ganin waɗannan siffofin na kasawa zai sa ba za ku yi masa da'a ba to yanzu samun shugabancinsa ya nuna dole ku yi masa da'a ko mantar da kanku waɗannan siffofi da kuke gani na kasawa ina fata mu fahimta tun da kaga nan manzon Allah yana magana da suwa da sahabbai yana magana da sahabbansa sahabban nan nasa dukkanin su larabawa ne ko kace galibin su larabawa ne kuma ga muhajirun a cikin su ga al'ansar a cikin su amma su din yake cewa ku bi shugaban ku ko da za a kawo muku ba kuna masu hijira al'ansar al-muhajirun dinku har kawai a kawo muku ba bawa kansa da kora a ce shine shugaba to dole ku bi shi kar ku ce yo ai mu al-muhajirun wal ansar ne ba za mu bi shi ba to ina ga wanda shi baya cikin al-muhajirun ba cikin al-ansar wato kamar su muni nan da mu dukkanin gurin gaba daya ma'ana mun babu aula mu bi shugaba kenan وعن أبي هريرة رضي الله anhu قال قال رسول sallallahu alaihi wa عليه wa sallam daga abu hurairah Allah ta kare da gare shi ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce alayka sam'u wa ta'a wajibi ne ka ji ka bi fi usrika wa yusrik cikin tsananinka ko cikin saukinka idan tsanani ma'ana kana cikin talauci sauki kana cikin wadata dole kai wa shugaba da'a ko mun wadatar ka ko min ka wa man shatika wa makrahika cikin abin da kake da karsashi da walwala akai wa makrahika da cikin abin da kake ki baka so wa asaratin alaika ko da ko shugaban yana maka babakere da handama wajibi ne ka bishi rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi dan abin da ake nufi da asara yana fifita kansa da dukiyar gwamnati sama da kai ma'ana ya mayar da dukiyar gwamnati ya arzuta kansa ya arzuta 'yan gidansu kai ya kyale ka ko da hakan yake maka za ka yi masa da'a cikin abin da ya umarni wanda ya dace da Allah ya ce manzan Allah ya ce sai in ya yi umarni da sako ne to ba za ka bi shi ba ina fata mun fahimta to wancan hadisi da gaba wannan dai musulmi ya rawaito shi wancan hadisi da ya gabata da manzo Allah yake cewa wa in istu'mila alaikum abdun habashi malamin sukan tattauna akan cewa yana daga cikin sharadi na shugabanci ba a baiwa mutum shugabanci sai in ya zanto da ba a baiwa bawa to ya manzo Allah zai ce ko da za a shugabantar muku da bawa ba habashi bayan ko an sani cewa bawa baya yin shugabanci sai suka ce eh al-imamatul uzma shugabanci na gaba daya na gari duka shine bawa baya yi amma a iya ba bawa wani mukami a iya bashi wani matsayi ya rike wani ƙauye ya rike wani gari ya rike wata ma'aikata ya shugabanci wani unit wani department wata ma'aikata ta gwamnati wani commission wani mai shi manzo Allah ke nufi da haka ce wa in tu'mila ay wa in du'ila alaikum amilan wa in ju'ila al'abdu alaikum amilan ko da an sanya bawa ya zanto shugaban wani bangare kaga al'amil shugaban wani bangare amma al'amir shugaba na gaba daya ko da yake zai zo wani wurin kuma ya ce wa in ta'ammara alaikum abdul habashi ko da bawa ya zama amir ta'ammara bi ma'ana sara amiran ko da bawa ya zama amir shine amirul mu'minin dinku dole ku bi shi to nan gudan sai malamai suka ce ya manzo Allah zai ce ko bawa ya zama amirul mu'minin suka ce eh bawa idan ya tubule ya je fita gefe guda ya je kafa runduna ya samu mabiya ya zo ya karɓi mulki da ƙarfi kaga ta'ammara ɗin kenan to tun da ya karɓi mulki ya yi mulki dole ku bi shi ina fata an fahimta ashe ba bisa ga zaɓin ku bane kuka zaɓi bawa ya zama shugaba a'a bawa ne ya je karfi ya samu dan so goyi an sa ya zo ya kwaci gwamnati da karfin tsiya ta'ammara alaikum abdun yin kenan ina ta ne kun fahimci me nake nufi وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنكر ودك عبد الله بن عمرو الله تقال يدعى قريش قال يتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر mun kasance tare da annabi tsira da mutum tabbata gare shi a cikin wata tafiya fa nazalna manzilan sai muka sauka a wani masauki fa minna man yuslihu khiba'ahu cikin mu akwai wanda yaje yana gyara bukkarsa al khiba bukka ko rumfa wato rumfa da ake yin ta da fatar dabba ko da gashin dabbobi a sanya gwafa guda biyu ko uku a ɗora fatar a kai don mutum ya samu inda zai shiga sha inuwa ita ce khiba mun je mun sauka a wani masauki cikin mu akwai wanda ya shagala wajen yi wa kansa rumfa wa minna man yantadilu cikin mu kuma akwai wanda ya shagala wajen harbi koyan harbi wato yana training ana motsa jiki ana rawar daji tunda su zaman kota kwana suke zaman jihadi suke wa minna man huwa fi jasharihi cikin mu kuma akwai wanda yaje tan yana kula da dabbobinsa cin su da shan su yana kula da su wato dai mun raba kan mu aiki kowa baya zauna a banza jifa halin tafiya ne masauki aka sauka da ba sai ai ta bacci ba amma tare da haka wani ya shagala wajen rumfa wani ya shagala wajen koyan harbi wani ya shagala wajen ya samo wa dabbobinsa mai za a ci dan su ci su kwanta su huta gobe kuma a tashi a ci gaba wato wannan kin nuna maka sahabbai suna da himma ba ɗaya daga cikin su kenan dan bai sai ba wa min naman ya namu duk da cewa ya halatta a baccin ko ba haka ba amma dai ya nuna aikin da kowa ya shagalta da shi muna cikin wannan hali izna da munadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ga wani mai shela cikin masu shela na wajen manzon Allah ya yi kira yana cewa as-salatu jami'a akan yi amfani da wannan lafazin dan kiran mutane su zo a wani lokaci da ba na sallah ba in ana son shugaba na son yayi bayani sai ce as-salatu jami'a as-salatu jami'a abin nan kuraren a fada abu wancan street din a faɗa abu wancan titin a fada duk sai mutane su zo abin nufi dai shugaba yayi kira zai wani jawabi na musamman tunda a wancan lokaci ba kafar watsa labarai da zai iya yin bayani ya isarwa da dukkan al'umma dole sai kowa ya zo da kanshi ba sika ba amplifier ballantana a isar to a gari sai a kira ko kuma in a wajen da aka yada zango ne a halin tafiya sai a je ana wannan shelar sai duk mutane su zo fajita ma'ana ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai muka taru a wajen manzon Allah fa qala sai manzon Allah ce innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum lalle ba taba samun wani annabi ba kafina illa kana haqqan alaihi face ya zama haƙƙi ne a kansa abin nufi ya zama wajibi ne akan shi wannan annabin anya yadulla ummatahu ya shiryar da mutanensa kan alkhairin da ya sani Allah ya wajabta wa kowane annabi in ya san wani alkhairi da ya shafi mutanensa lalle ya faɗa musu to ko malamai magadan annabawa ne su ma ya zama dole in san san wani alkhairi da ya shafi mutanen su yi mai su faɗa musu wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum wajibi ne akan annabin ya ja kunnan mutanensa ya gargade su sharrin abin da ya sani tattare da su wa inna ummatakum hadhihi lalle wannan al'umma ta ku ta musulunci ju'ila afiyatuha fi awwaliha an sanya warakar ta a farkonta warakar wannan al'umma na cikin farkon al'ummar abinda ake nufi waraka daga fitintunu na cikin gida domin a ce kuna yaƙi da wata ƙasa wannan yana da sauƙi sama da a ce kuna yaƙi da junanku a ce kuna faɗa da kafirai wannan yana da sauki sama da in kuna yakar junan ku ko musulmi to warakar al'ummar daga fitintunu na cikin gida wanda za su haifar da kashe-kashe Allah ya kaddara warakar ta tabbata ne a farkon ita al'ummar shine a lokacin shi annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin abubakar da lokacin umar har zuwa lokacin usman to daga lokacin da za a kashe usman dan dan afan kuma an bude kofar fitina kenan ju'ila afiyatuha fi awwaliha an sanya warakar wannan al'umma daga fitintunu a farkon lamarin al'ummar wa sayusibu akhiraha bala'un lalle wata jarraba babba za ta safi karshen al'ummar wa umurun tunkirunaha da waɗansu al'amura da ku sahabbai da yanzu kuke rayuwa da ni cikin ku wanda ya dogon kwana zai gansu ya rinka inkarin su dan me ake yin su dan bai saba haka ake yi ba wa taji'u fitnatun fitna za ta zo yurattiqu ba'daha ba'dan wani sashi na fitanar na sa ka ga wani sashi ya zama dan kankani ma'ana idan yanzu kana nan wata fitina ta faru a wannan shekarar 1227 kana ganin babba ce in kana da rai wata fitina ta faru a 1429 ko da 30 sai ka ganin ashe waccan da ta wuce shekaru uku karama ce shine zuha ba'daha ba'dan sashin sa zai sa ka ga wani sashin kawar ma ba komai bane ba lokacin da shugaba wane yana nan sai ka ganin ana cikin musiba da wane ya tafi wane biyu ba sai ka ga cewa ashe har gara wane da wane shi ma da wanan nan ana cikin musiba da wani ya zo bayan sa sai kuma ce gara wancan da ya wuce da me da wannan jama'a suna faɗin haka yanzu ko ba sa faɗa duk muna faɗin haka abinda manzo Allah ya alƙawari ne wata ji'ul fitnatu fitina za ta zo fa yaqulu mu'min mummuni da kansa yaji kaje yana cewa hadhihi muhlikati to kila dai a cikin wannan fitinar zan mutu shikenan karshen mu ya yazo summa kashifu sannan sai ta yaye ta wuce wata ji'ul fitnatu wata fitinar ta zo fa yaqulu mu'min kaji mummuni na cewa hadhihi hadhihi to wannan ita ce kenan ita ce mai kashe nan ba wancan bada da nazarta sai manzo Allah ce faman ahabba an yuzaha zaha anin nar duk wanda yake so a nesanta shi daga wuta a gobe kiyama wa yudkhal aljanna a shigar da shi cikin aljanna falta'atihi maniyatuhu to lalle mutuwarsa ta zo masa wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir yana mai imani da Allah yana mai imani da ranar karshe wal ya'ti ila nas allazi yuhibbu an yu'ta ilayhi kuma yayi wa mutane irin abin da yake so a yi masa na alkhairi wa man baya'a imaman dukkan wanda ya mubaya'a ga wani shugaba fa a'tahu safqata yadihi ya bashi tafin hannunsa don da in za a yi mubaya'a kace na yadda zan ji in yi biyayya cikin duk abin da kai umarni na daidai to sai shugaba ya mika hannu sai ka dora hannunka akai kai masa mubaya'a kenan ya baiwa shugaban tafin hannunsa wa samarata qalbihi ya bashi zuciyarsa ma'ana abin da ya faɗa da harshe ya zanto har a zuci da gaske ke ba wai rufa rufa yawa shugaba ba duk wanda yawa shugaba irin wannan mubaya falyuti'hu in istata'a to yawa shugaban da a cikin duk abin da ya sami iko fa in jaa akharu yunazi'uhu idan wani yazo yana kokarin yayi jayayya da wannan shugaban fadribu unqal akhar ko fille wuyan wannan wanda yazo daga karshe din yana so kwace shugabanci a hannun na farko ku fille wuyansa don zai kawo muku fitina kenan a cikin su to kun ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riga yawa al'umma nasiha wato malamai suka ce farkon al'umma kamar yadda na faɗa muku shine lokacin abubakar a shine lokacin annabi din da lokacin abubakar da lokacin umar don nan gurin musulmi sun yi yaƙe-yaƙe tsakaninsu da arna amma duk ba sunan shi fitina ba a lokacin annabi ai yayi yaki a badar yayi yaki a uhud ina fata an fahimta yayi yaki yaki ya je gazo khaybar ya je gazo tul khandaq yayi wane ne amma duk wannan ba a kiran shi da suna fitina ba fitina bace dan tsakanin musulmai ne da kafirai haka a lokacin abubakar siddiq an yaki yaki masu yawa hurubur ridda waɗansu mutane da suka yi ridda abubakar ya yake su don ya dawo da su cikin musulunci waɗansu mutane da suka hana zakka Abubakar ya yake su don ya dawo da su cikin musulunci da an yi wannan amma ba wanda cikin marubuta tarihi da yake kira shi da suna fitina kuma annabi ma bai kira shi da suna fitina ba lokacin Umar dan Khattab an yaƙi daular Farisawa an yaƙi daular Rumawa an fadar daular musulunci musulunci ya shigo kasar Egypt kasar Misra amma duk ba wanda ya kira wannan da suna fitina amma lokacin Usman dan Affan bayan kashe Usman dan Affan to a lokacin nan ne al'umma suka rabu gida biyu tsakanin rundunar musulmi da ke madina waɗanda suke bin ali bin abi talib da waɗansu da suke sham waɗanda suke bin muawiya ibn abi sufyan wanda babban abin da ya kawo fitinar shi ne kashe usman su waɗanda suka kashe usman zargin shi suka yi cewa duk ya kakkafa danginsa a cikin gwamnati kuma ya kyale su suna barna suna fasadi kuma karya suke ba haka bane ba ko da yake ya naɗa wani daga cikin yan uwansa amma ya naɗa shi ne bisa ga cancanta ba wai dan cewa kawai jininsa bane ba sannan waɗanda ya naɗa ba dukansu bane sahabbai akwai sahabi akwai wanda ba sahabi ba sannan kuma dan ya naɗa mutum ai mutum baya zama asumi dan musamman ya naɗa kai zan to ba za ka yi kuskure ba ya iya yin daidai ya iya mai kuskure sannan shi kuma zai kalli me ya furin jaye tsakanin daidai ɗinka da kuskure dan ya kyale ka akan shugabanci ko ya cire ka amma kawai sai suka je suka haɗa rundunar ta 'yan tawaye cewa su ba su yi da shugabancin Usman dan amfani suka yi karfi kuma suka samu magoya baya waɗanda suke faɗa da musulunci irin daulolin da musulunci ya karya su da karfi sai suka ga yanzu ga wata sagara da suka ji wannan fitinar waɗansu ma sai suka rika furta kalmar shahada ƙarya sai su shigo sai eh gaskiya ne Usman bai kyauta ba Usman ma yayi handama suka zo suka taru suka cika garin Madina suka hana shi fitowa masallaci yana shugaba ya zama sa gida baya fita kawai suka daɗa liman wanda shi zai rinka musu limanci ka karshen fitina kenan Usman dan afan a lokacin yana da iko ya ce a yaƙe su da karfin sa ya fatattake su amma abin da yake kallo ya za mu zo mu musulmi muna yaƙi da juna muna kashe juna sai ya ga a sanadiyarsa in dai shugabancin kawai ake zargi a kansa gare ya haƙura da shugabancin kar jinin kowa ya daga daga cikin al'ummar musulmi ya zauna a gida ba abin da ke sai karatun ƙur'ani su waɗannan yan fitinan da suka naɗa wani shugaba sauran musulmai suna ganin ma a bi shi sallah ko ba za a bi shi ba suka sato jiki suka shigo cikin gidan usman suka tambaye shi me kake gani kai ne shugaba kai ne khalifa daga cikin khulafa'ur rashidun da manzo Allah ya isara zuwa gare su gashi yanzu an hana ka fita an zo an sa mana dawa yana mana limanci mu bi shi sallah ko kar mu bi shi usman dan amfani da kai kalle su yace sallah ita ce mafi girman ibada cikin ibadoji dukkan wanda ya iya ta zai iya ko inta da karatun qur'ani da komai ku bi shi idan yayi wani mummunan aiki a wajen sallah ku nisanci wannan mummunan aikin na wajen sallah amma in yazo limanci kuma ku bi shi ku yi sallah tare mutanen da suka yi masa tawaye kenan mutanen nan duk da haka ba su haƙura ba suka turo aka zo aka ƙetaro katangar gidansa yana cikin karatun alkur'ani suka zo suka yanka shi lokacin da suka shigo suka hauro da matarsa ta gane haka sai ta je ta cire dan kwalin da ke kanta ta yi haka da gashin kanta saboda larabawa ko a lokacin jahiliya sukan kimanta mace lokacin da ta girgiza gashin kanta to waɗanda suke da sauran al'ada ta da da kuma kishi na musulunci zai ga cewa ainihin in ce ba zan so a bayyana gashin ta ba wani ya gani sai ya kwana ya koma sai Usman dan amfani kalle sai ta rufe gashin kanki wallahi bude gashin kanki wani muharrami ya gani shi ya fi kona mun rai sama da tawayen da suka zo za su yi rufe gashin kanki suka zo na karatun alkur'ani suka yanka shi suka fita suka tafi kuma ba su samu shugabancin ba dama abin da suke so su kawo shine fitina cikin musulmi gari yayi tunja tunja karshe dai bayan akai goro akai mari a yi nan a nan waɗansu masu hankali suka ce ba wanda ya kamata ya mana shugabanci sai Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib ce ba zan karɓi shugabanci ba ana cikin fitina in kuna son in karɓa ku tara mutane gaba ɗaya a masallacin Madina ku ba da shela ku ce musu jama'a kun yarda ne shugabance ku in mutane sun ce eh ni kuma zan karɓa amma in mutane ba su yi ba zan karba ba kaga kowa cikin tsoron Allah yake cikin waɗancan sahabbai aka zo aka yi wa aka shelanta haka a masallaci jama'a suka ce sun yadda sun yi wa Aliyu mubaya sun yadda sun yi masa mubaya za su bi shi aka bi shi to daga nan gurin sai wannan kuma cewa to ai abin da aka yi wa Usman kisan gilla ne waɗanda suka yi kisan nan a je a nemo su a yanke haddi a kansu gwamnati ta yi aiki a kansu shi ne shawarar da ɗan suke bayarwa Ali bin Abi Talib ya ce yanzu aka yi mu baya bai kamata kuma a ce a yanzu za a nemo waɗannan mutanen ba ku bari mana gwamnatin ta samu kwanciyar hankali a natsu sai a zaƙulo su cikin ruwan sanyi a yi musu hukuncin da ya dace a yi musu to wannan shine kuma waɗansu suka je suka zuga mu'awiya cewa to ka gani ma'ana kenan kila ma da yawon aliyu aka kashewa usmanu dan shi ya karbi shugabanci daga can shi ko ma'awiya yace to mu mutanen shan ba za mu yi mu baya'a ba har sai kai aliyu ka nemo katalatu usman wanda suka kashe usman idan ka kama su ka yi musu haddi to nan mu zo mu baya shi kuma yace wannan ba daidai ne ba kamata yi ku yi mu baya'ar ya zanto ba mu da matsalar cikin gida a tsakanin mu da mu da ku mu haɗa karfe da karfe sai mu nemo waɗancan mu yi musu haddi su kuma suka ja tanga suka ce ba su yadda ba har sai an yi wannan wannan fa shine asalin rigima tsakanin Ali bin Abi Talib da janibin Muawiya Muawiya ba da son zuciya bai ke yana ganin yudafi wa dami Usman yana kokarin kare jinin Usman dan Affan Ali bin Abi Talib shi kuma yana kokarin cewa tunda shi shugaba ne wanda za a yi wa a ya kamata lalle mu mu a Muawiya ya bi shi ba umarni zai bi shi ba shi ba ya zo yi a sannan ya ga me za a yi kawo shawara amma ba umarni zai ba ba sharafi zai kawo ba to a nan bangaren akwai da yawa daga cikin wanda ba sahabbai ba wanda suke rura wutar gabar can bangaren ma akwai da yawa daga cikin wanda ba sahabbai bane ba su suke rura wutar gabar da haka ya yasa aka yi ta wannan yakin shine abinda manzo Allah ce umurun tunkiruna waɗansu al'amuran da za ku gansu ku yi musu ku yi inkarin cewa lallai ba haka kamata su faru ba da yawa daga cikin sahabbai da suka ga wannan fitinar waɗansu ta zalu kawai sai suka koma daji suka yi zaman su ba ruwansu da kowa ba ruwansu da aliyun ba ruwansu da ma'awiyar su kaɗai dan fitina ta yi fitina har ɗaya daga cikin suke cewa awa zibu fasta anastu bi zibi iz awa wa sawwata insanun fakittu asiru yace kura ta yi kuka sai na yi fatan ina ma ina cikin danginta a daji mu zama tare amma idan na ji muryar dan adam sai in rinka jin ina ma in zama tsuntsu in bar shi dan fitina kawai in tashi in bar inda dan adam yake to wannan sune umurun tunkirunaha akan tattauna waɗannan mas'aloli dan bayyana bangarori na gaskiya a ciki amma ba dan kokarin zagin ko Ali bin Abi Talib ko Muawiya ba duk wanda ya tattauna wannan matsaloli dan bayyana abin da ya faru na hakika gudun kar wani ya gurbata maka tarihi yayi ƙarya ya sa ka tsani wani cikin sahabbai ko aliyu ko ma'awuya to kaga anan gurin dole ne wanda ya san wannan abu ya faɗi gaskiyar abin da ya sani tare da bayyana bangarorin matsalar waɗanda suka dace jama'a su sani ba kowane abu ba amma dan mutum ya samu kyakkyawar fahimta da gamsuwa cewa lalle sahabbai sun samu kansu cikin fitina kuma lalle galibin abin da ya faru din nan ba fa gudunmuwar sahabban ba ce gudunmuwar waɗansu ne da suka shigo musulunci daga baya kuma waɗansu ɗin daga cikin munafukai musamman mutanen ƙasar fasha don sun fi kowa kishin don me yasa aka karya daula ta furs kuma sun fi kowa nun kufarcin zuciya za su yi siyaki addinin musulunci Allah ina za a kama su cikin rigima rigimar da aka yi ta yi har shi kansa aliyu ya mutu a cikin rigimar ma'awiyan ma ya mutu a cikin rigimar ah, daga karshe ah, wannan gashi nan dai abubuwa har suka biyo baya ina za ka iya kama wani cikin wanda ai da ana cikin rubi ba kaga su kuma waɗannan ɗin da sun san yi wannan ai dole su ma za su yi bai za su yi ta rura wutar gaba a ko lokacin da an taɓa zama aka yi sulhu bayan an haɗu an gwamza yaƙi an gwamza yaƙi masu hankalin suke suka ce me amfanin wannan yaƙi a turo wakilai daga can wakilai daga nan a yi sulhu aka turo aka yi sulhu su munafukan tunda akwai rabin su a nan akwai rabin su a can gurin sai munafikan cikin can suka aika can cewa za mu kawo muku hari kuma ku kawo mana hari ba tare da shugabannin yakin sun sani ba cikin dare ana barci sai nan bangaren suka kai hari nan suka kai hari kaga su kuma shugabannin sai suka cewa kowane shugaba sai rika jin kila shugaban can ne ya sa mutane su kawo ko munafikan ne to har yanzu idan mutane ba su zama wayayyu a cikin rayuwarsu ta addini da kuma siyasar su zaman gida ba irin haka na iya faruwa dan ba wanda zai iya karya ka irin wanda zai hada fada tsakaninka da dan uwanka to ya ci galaba a kanka domin in arna za su yaƙe mu za a daɗe ana yi kafin su ci galaba a kanmu amma in za mu yaƙi junanmu sai mu musu aikin yini ɗaya wanda su sai sun yi wata ɗaya ko wata biyu kafin su ci nasara a kansa saboda ka san lakona na san labanka ka san makwantata na san makwantarka to wannan shine muhimmin abu da ya kamata musulmi ya samu wayewa game da addininsa ya samu wayewa game da tarihinsa saboda haka akan tuno waɗannan al'amura don waɗanda duk suka mutu a ciki suke da niyya ta gari ubangiji ta'ala ai masu fatan ya cikin da gafara waɗanda kuma dama su suka kiza munafincin to ubangiji ta'ala ya musu sakamako irin wanda ya dace da su amma ku sani cewa ba wani sahabi guda ɗaya wanda yake bangaren aliyu ko wanda yake bangaren muawiya wanda yake abin zargi a ma'auni na musulunci zai iya yin daidai zai iya yin kuskure daidai ɗinsa yana da lada biyu kuskurensa yana da lada ɗaya idan aliyu ya yaki muawiya Istihadi ya yaki shi idan muawiya ya yi turjiya ba san zuciya ta sa ya turjiya ba Istihadi ya yi ya sa ya turjiya ya zo ya yaki aliyu cikin su wanda ya yi daidai yana da lada biyu wanda ya kuskure yana da me lada ɗaya. amma waɗanda suka rura wutar gabar a tsakanin mabiya wannan da mabiya wannan wannan su ne ya hamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamah za su ɗauki cikakken zunubin su a ranar tashin kiyama ba za a tauye musu komai ba wannan shine abin da kowane mai hankali ya kamata ya fahimta amma yanzu kaga a sai su ribaci irin waɗannan al'amura sai su ta kawo labari na ƙarya ai mu'awiya bai kyauta ba su yi ta la'anta sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sannan jahilai kuma su bi su har ya zanto addini ni ban taba ganin inda aka mai da zagi ya zama addini ba in ba shi'a ba ko a yahudanci ba a mai da zagi ya zama addini ko a kiristanci kai ko a babulanci ba na jin cewa ashar daidai take da zikiri amma a shi an ci an yadda zagi addini ne wato adadin la'antar da zaka yi wa abubakar da umar shine adadin lada da ake sa ran zaka samu a wajen su Allah tsare mu kasar fasha ita ce kasar inda iran take a yau daular mutanen farisa wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi qawluhu yantadilu cikin mako wanda yake koyan harbi ayyu sabiqu birrami bin nabli wan nushab wanda yake koyan harbi ko yake musabaka shi dan wansa birrami bin nabli wajen harbi da kibau wan nushab nau'in na kibiya shi ma wal jashar bi fathil jim wa shin idan kawa jimin din da shinin fataha al mu'jama wato shinin din mai dugo uku a sama wa birra a karshe gara wa hiya dawabu allati tamushin idan ka wa jimin din da shinin fataha al mu'jama wato shinin din mai digo uku a sama wa birra a karshe gara wa hiya dawabu allati tar'a wa tabitu makanaha dabbobi waɗanda za su yi kiwo kuma su kwanta su kwana a inda suka yi kiwo din wato cikin mako wanda yana kula ko umarin umurun yunkiruna lallai a baya na za a samu handama ita ce asara za a samu baba babakere wato shugabanni da za su rinka keɓance kansu da iyalinsu da kuɗaɗen gwamnati su mai da su kamar nasu wanda suka gada a gidajensu wato shugabanni da za su rinka keɓance kansu da iyalinsu da kuɗaɗen gwamnati su mai da su kamar nasu wanda suka gada a gidajensu maza Allah ce za a samu wannan wa umurun yunkirunaha da waɗansu al'amura da jama'a za su gani su yi musu cewa bai dace a ce shugabanmu yayi haka ba qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya manzon Allah kaifa ta'amuru man adraka minna zalik me kake yin umarni ga wanda ya riske haka cikin mu qala sai manzon Allah ce tu'adduna al-haqqa alladhi ku bayar da haƙƙin da ke kanku wa Allah allazi huwa lakum ku kuma ku roki Allah haƙƙin ku ya karba muku daga hannunsu gobe kiyama ku na ku haƙƙin ku bayar naku da suka cinye kuma ku barsu da Allah Allah zai baku zai karba muku haƙƙin ku kaga anan wato shugaba ba karamin nauyi yake dauka ba kenan muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى أبو هريرة الله شكار الداء قريش يتي من ذن الله يتي من أطاعني فقد أطاع الله دكا من دي من داء حقيقة يوى الله داء ومن عصاني فقد عصى الله وان دك يسابى من to fa ya saba ma Allah wa man yuti'il amira faqad ata'ani wanda duk ya da'a ga shugaba ko sarki ko amir to fa yayi min da'a wa man ya'sil amira faqad asani wanda kuma duk ya saba wa sarki ko amir ko shugaba to shi kuma ya saba min kenan haka manzon Allah sai ya muqaddima wanda duk ya bi shi ya bi Allah wanda duk ya saba masa to yayi mai ya saba Allah sai kuma shi kuma yace wanda duk ya bi shugaba to ni ya bi wanda duk ya saba wa shugaba to ne ya saba wa dan annabi ya girma ya ya nuna girman haƙƙin da shugabanni suke da shi na da'a da biyayya wannan hadisi muttafaqun alaihi وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول sallallahu alaihi wa عليه wa وسلم قال daga Abdullah dan Abbas Allah ya kare da gare shi manzo Allah tsara da mutun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace man kariha min amirihi shay'an falyasbir duk wanda ya ga abin ki game da shugabansa to yayi hakuri yayi hakuri kaga shugaban ka yana da wani hali wanda ba nagari ba kila ka ji labari ko kana da tabbas ko yana shan kayan maye ko yana neman mata ko wani abu kaga dole abin ki ne fa innahu man kharaja min as-sultan shibran duk wanda ya fita daga mubayar shugabansa tsawon ɗani ɗaya mata mitatan jahiliya to idan ya mutu ya mutuwa irin ta jahiliya muttafaqun alaihi imamu bukhari da imam muslim suka ruwaito ma'ana saban da yake wannan shi ta shafa dan shugaba yayi sako baya nuna cewa kai kuma ka ki masa da'a cikin abin da ya umarni da shi na gaskiya amma ba za ka bi shi ba akan sabansa ba kuma za ka halatta sabansa ba ka ce halal ne saban tun da shugaba yayi dan dan kai wannan ka halatta haram in ka halatta haram kuma ka fitar daga musulunci don irin waɗannan hadisai suna buƙatar fahimta mai kyau fahimta mai kyau shine ita ce wato shugaba ya yi sabo za ka so wannan sabon a zuciyarka dole za ka ki wannan sabon shugaba mai sabo ya yi umarni da Allah ya ce annabi ya ce za ka bi shi ko ba za ka bi shi ba za ka bi shi amma ya yi sabo ya yi umarni da a yi sabo za ka bi shi ya yi sabo baka yadda da saban ba amma kana kokarin ka kare saban ma ka ce ba sabo bane ya halatta bai halatta ba yi sabo ya kamata ka faɗakar da shi saban ko bai halatta ba ya halatta a fili a gaban jama'a ko a tsakanin ka da shi ko a tsakanin wanda zaka sa je ya same shi da shi ko a rubuce wanne ya fi tsafta wanne aka fi sa ran zai karba ga ka'ida kai da shi ko kai da wanda ka sa ya zama wakilin ka zai faɗa masa ko kai da rubutu da kan rubuta masa wannan ita ce ka'ida da duka magabata suka wa'azci shugabanni da ita ina fata mun fahimta domin suka ce idaya yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza a gaban jama'a zai sa jama'a su ji sun zugu wajen su yi masa mai tawaye to lokacin da suka zugu sai su fita daga karkashin control ɗinka dan kai yanzu aikin ka kawai ka zuga su ka cinna su amma kuma baka yasa kuma ka dawo da su ba sannan kai a matsayinka na mai ilimi kana sanar da cewa saban da yayi bai fitar da shi daga musulunci ba saban da yayi baya nuna in yayi umarni da aikin kirki kuma a kibinsa amma su masu sauraron ka tunda kace mai kaza ne mai kaza ne sai ka ji daga wannan lokacin su gaba ɗaya ma sun cire mu baya su ba sauran wani abu da zai gangaro daga wajensa komin alherin sa zibi su karba to wannan gyara ne ko barna to shine abin da su salaf suke kallo وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ابي بكرة yake cewa ji manzon Allah na cewa man ahana sultan ahanahu Allah dukkan wanda ya nemi kaskantar da shugaba na musulunci to Allah zai kaskantar da shi rawahu at-tirmidhi wa Hassan, hadithun hasan wa fil babi ahadithu kathiratun fi sahihi wa qad sabaqa ba'daha fi abwabin da yawa a cikin sahih bukhari akwai hadisai da dama wanda suka shafi wannan matsalar wato malam ya takaita akan wannan sannan wani sashi na hadisan sun gabata a cikin waɗansu babukan daban a nan abin da nake so mu cike wannan babin da shi ta fuskar bayani don ya taimaka mu fahimci me babin yake karantarwa abin da zan cike da shi a kama abin da na faɗa shine abu biyu masu muhimmanci abu na farko mu san cewa umarni da shugaba ke yi iri uku dai. umarni na farko shugaba ya umarni da abin da yake Allah ya ce manzan Allah ya ce wannan kaulan wahidan za a yi masa mai da'a ba wani saɓani tsakanin malamai wajibi ne kai masa mai da'a da biyayya shugaba ya ce a yi sallah lokacin sallah ya kowa je sallah shugaba ya ce a yi azumi shugaba ya ce a je aikin haji shugaba ya ce a tafi jihadi da jihadi da sallah da aikin haji shugaba ya ce kowa ya bayar da zakarsa da jihadi da sallah da aikin haji da azumi da jihad da zakka duk menene wannan aikin Allah ne da haka dole zaka bi shi shugaba ya yi umarni da abin da yake da daidai wannan dole za a yi masa shugaba bayya kai umarni na biyu da shugaba ke shine umarni na asabawa Allah ina fata an fahimta shugaba ya ce ba sai an yi sallar jami'i ba kowa ya ta a gida kaga nan yayi umarni ne da me saban Allah shugaba ya halatta mutane shan kayan maye cewa a iya sha shugaba ya halatta riba ina fata an fahimta shugaba ya ce daga yau a daina karatun qur'ani daga yau a daina kaza daga yau in cikin waɗansu ayyuka na alkhairi shugaba ya ce daga yau kowa ya aske musu kar wanda ya kada tsayarwa shugaba ya ce kowa ya saki rigarsa sai kasa shugaba ya dai kawo wani abin da yake saban ubangiji ne a nan malamai sun yi ijima'i ba za a yi ba ba za a bi shi ba duk lokacin da shugaba ya umarni a saba Allah ba za a bi shi ba dan manzo Allah ce inna mata'atu fil ma'ruf daga nan sai umarni iri na uku umarnin da yake Allah bai ce ba a yi bai kuma ce kar a yi ba manzan Allah bai ce a yi ba bai ce kuma kar a yi ba to wannan sai a kalla abin matukar yana da maslaha to dole a bi shi ina fata an fahimta yanzu akwai tsare-tsare na gudanar da gwamnati ba sa cikin qur'ani cewa ayi ba sa cikin qur'ani cewa kar yi. idan ka tashi daga nan zaka gida sai ka zo round about din nan kana son ka fita ga kuma wata mota ta riga ka shigowa ita kuma za ta wuce kai da ita bisa ga tsarin doka wane ne ya kamata ya tsaya na cikin round about zai tsaya ko kai da kake waje sannan sai ka zo daidai mahaɗa magama uku ko magamar hudu sai ga danja an riga an sa ka taho ja ta kama tsayawa aka ce kai ko ka wuce amma ka zo wato koriya ta kama cewa aka yi tafi waɗannan dokoki babu su cikin ƙur'ani ko hadisi cewa a yi su kuma babu abin da ya hana cikin ƙur'ani da hadisi idan shugaba ce lalle a aiki da su to anan ma ya zama wajibi a bi shi tunda a cikin bin su akwai mai maslaha da gyara karo ne zo ce dan me za ka kafa mana danja a kawo hadisin da yake sai kun tsaya a bakin danja a dani wannan ya zama rikici ke da kuma sai a ce ai shugaba ba wata ibada ya kawo sabuwa ba mu'amaloli na rayuwa akan kalli maslaha ne in dai ba abin da nassi ya haramta ba karara a mu'amala ta rayuwa nema ake nassi ya haramta in nassi bai haramta ba to an ba da izini kenan kai a ibada ne dole shugaba ba zai zo ce ku yi kaza ku yi kaza ba da sunan ibada sai akwai mai amma in maslaha ne na rayuwa aka samu maslaha dole za a bi ina fata an fahimta to kun ga umarni iri uku kenan duk abin da Allah ya ce manzo Allah ce dole a bi duk umarni da ya saba Allah ya dole a saba shugaba ba za a bi shi ba amma duk umarnin da Allah bai ce wa manzo Allah bai ce ba a ce ka ba ce kai ba amma a cikin bin sa akwai maslaha to sai a bi amma cikin bin sa ba maslaha to kaga nan gurin ba za a bi ba kenan kuma ba a yi sako dan an yi haka duk da waɗansu malaman suna cewa tun da dai ba nassin da ya ce kar a yi ba kuma nassin da ya ce a yi to a nan gurin magana shugaba tana da ƙarfi cikin abin da babu nassi a kai ina don kun fahimta to wannan abu na farko kenan da na ce ya kamata mu cike bamin da shi abu na biyu a yanzu waɗannan hadisai da duk muka karanta a kanwa za su gaskata suwa za mu ma'amalanta da wannan hadisan shin malamai waɗanda suka kunshi limaman juma'a da na kamsa salawat da malaman zaure da malaman allo da malaman makarantu ko kuma gwamnoni da tiyamomi na local government ko kuma sarakuna da hakimai da dagatai da masu unguwa tun da dai waɗannan suna nau'ikan shugabanci da muke da su guda nawa guda uku kowanne an yadda shugaba ne malamai an yadda shugabanni ne cikin jama'a sannan kuma sarakuna su ma shugabanni ne cikin jama'a sannan kuma gwamnoni da ciyamomi na local government su ma shugabanni ne cikin jama'a a yanzu a waɗannan hadisai a kan wa za su fi gaskata don kun ga anan gurin aiki da hadisan shine mu gane a kan wa za su gaskata in mun gane a kan wa za su gaskata sannan za mu yi mai za mu iya aiwatar da su a yanzu ka iya zuwa karkai abin nan ka ce kai kaiwa masarauta tawaye masarautar Kano masarautar Katsina masarautar abin nan sultan a Sokoto kai mata tawaye ba ruwanka da ita sai mu ce wani hadisin ya hau kanka ko bai hau kanka ba ko kuma ka ce kai daga yau ba ruwanka da gwamnatin jihar Kano ba ruwanka da gwamnatin jihar Katsina ba ma ruwanka da gwamnatin shugaban kasa ma ta su kai kawai cin gashin kanka kake gaggari a nan guri ya kamata mu kalla da Allah wa ya fi cancanta wannan ya hau kansu wato duk a iyakacin tunani na tunda kowane abu za ka kalle shi ga ka'ida ga ka'ida idan ka ce shugaba to wanda yake yana da ikon zartaswa yi ko a hana kaga anan gwamnoni ne suke da wannan ko su suke da ikon su baka fili ko su kwace su suke da ikon su kafa gwamnati su dauki alkali ko su kore shi su suke da gidaje na kurkuku da menene ko sa mutum a kulle shi ko kar a kulle shi yana hannunsu to wannan kenan to amma kuma in ka ce gwamnoni ne to ai ya iya yiwa watan wata rana kana Kano a turo maka gwamna Kirista to kuma shi shugaban da za a yi wada a lalle zama musulmi ba arne ba dan a nan Kano an yi waye Dominic Oneya to ka kuma sai a ce oneya lalle mai masa da'a kaga akwai rikici to idan ka ce sarakuna ne su kan zai lalle gashi nan a masarautar Kano da ta Zazzau da ta Daura da ta Katsina da Borno da Sokoto da Gwandu da ina ne babu yadda za a yi tsammanin a ce wata rana za a samu sarki a waɗannan masarautar kuma ya zanto arne ne ba musulmi ba ashe musulmai ne su tsantsa to amma ya rage su suke da ikon daukan alkali ko su da shi su suke da gidajen kurkuku a hannunsu ba su bane ba <laughs> to amma kuma sun ce su ma shugabanni ne ko ba haka ba su ma shugabanni ne kuma ana bin su kuma waɗannan su ma kuma su ma shugabanni ne to kaga nan gurin ba wallahi halin da muke ciki makamancin na jahiliya din ne sakamakon da zaka fita da shi dole ka yadda cewa halin da muke ciki dan babu shugabancin guda ɗaya kadai ta ce gwamna baya iya mallakar jiha dole sai da goyon baya mai sarakuna sarki baya da ikon ya sa a yi ko a hana zai iya yin magana ya yi kira shi yasa yan jarida suke kokari su ba abin mafita su ce sarki ya yi kira yadda sarki ya yi kira kai ma zaka iya yin kira ni ma zan iya yin kira ba umarni ba ko ba haka ba wannan samawa abin mafita ne tunda turawa sun zo sun mana sun yi illa sun cire sarakuna gaba ɗaya daga harkar mulki amma cire su daga constitution ba su da ikon su baka fili ko da tafin hannunka sai dai su saya su ma ko a ba su a yi musu alfarma don girman su amma ba mallaka su bane ba ko ba haka ba to kaga anan gurin sai ake wa abin dabara a ce sarki yayi kira kaga ba yayi umarni ba kenan ga abin nan da ba gaskiya muna cikin rudu ko shakka babu to nan gurin da sai dai kawai abin da za mu iya cewa idan gwamnan jiha ko chairman na local government ya zo musulmi to um, kila da hadisan za su fa aiki a kansa sama da sarki amma idan ya zanto arne ba za su yi aiki a kansa ba dan shugabanci shine umarni da hani sanya doka da kuma binta a ga an yi aiki da ita wanda wannan a halin yanzu tsakani da Allah duk baya hannun sarakuna ko shakka babu su ya fi cancanta su yi musamman sarakuna na kasar Hausa su ya fi cancanta su saboda mai saboda mulkin nasu ai ci gaba ne daga mulkin Shehu Usman dan Fodo da ya zo ya same su da gargajiya ya jaddada ya mayar da shi musulunci aka kafa gidajen yaro kusa da gidajen su aka yi masallacin zuma a kofar gidajen su aka ba su tuta kowace tuta da aka karbo daga hannun Shehu ba wai tutar kawai aka zo da ta ba a matsayin tsumma kowane sarki sai da aka ba shi littafin ihya sunna wa ikmadul bid'a dan ya karantar da al'ummarsa ina fata mu fahimta su ne ya fi cancanta da su gudanar da wannan don mulkin nasu ya fi ɗorewa kuma ya fi kwarjini a wurin mutane sama da wannan da sauransu to amma kuma babu yadda za ka yi saboda ga shakiyancin da turawa suka zo suka dasa suka yi tafiyar suka kyale mu cikin ruhani duk wannan mai yake nuna mana yan uwa musulmi cewa halin da al'umma take ciki tana da buƙatar a kawo mata ɗauki ko shakka ba al'umma tana buƙatar ɗauki bari mu karasa wannan takaitaccen babin tunda baya da yawa babun nahyi an su'al al-imarati wa ikhtiyari al wilayati idza lam yata'ayyan alayhi aw tad'u hajatun ilayhi babun da yake magana dangane da da yin hani game da mutum ya roki shugabanci wa ikhtiyari tarkil wilayat kuma babun yana bada zabi akan mutum ya bar shugabanci din idza lam yata'ayyan alayhi in bai zama dole akan shi ba aw tadau halisan ilaihi ko kuma bukata bata tilasto akan yayi ba abin nufi dai shine wato wannan babi zai nuna ba daidai bane ba zai nuna lalle an yi hani a shari'ance in nemi shugabanci shari'a ta hana in je in ce lalle ni zan zama shugaba a wuri kaza qala allah ta'ala tilka ad-darul akhirah naj'alha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin ta Allah ce darul akhirah wancan gida na lahira wancan gida na karshe naj'aluha lil mun tanade ta ne ita wannan gida ta karshe ko wancan gida na karshe mun tanade shi ne lil ladina la yuriduna uluwan fil ard ga waɗanda ba sa son shugabanci a ban ƙasa wala fasada kuma ba sa son fasadi a ban ƙasa wal aqibatu lil muttaqin ƙarshen makoma kyakkyawa na tabbata ga masu takawa wato Allah ya tanada aljanna ga waɗanda ba sa san shugabanci <laughs> wato aikin ba karami bane ba ma'ana duk wanda yake neman shugabanci ba dan shi aka yi tanadin aljanna ba wanda baya son shugabanci to dan shi aka yi tanadin aljanna duk wanda baya son yake son barna ba dan shi aka yi tanadin aljanna ba wanda baya son barna to wannan dan shi aka yi tanadin aljanna lafazin al'ulu na daukar ma'anan girman kai na daukar ma'anan dole sai na shugabanci mutane dole sai an bi ni shine olu sannan lafazin fasad na nufin barna a ban kasa imma ta hanyar daukar makami ka razana mutane ko ka kashe su ko ka kwace dukiyarsu duk wani na cikin alfasad fil ardi ko ta hanyar ta'amuli da muggan kwayoyi wanda suke lalata kwakwalwar mutum duk mai tunkayya akan wannan mai san fasadi ne a ban kasa mai son fasadi a ban kasa ko ba a yi aljanna dan shi ba abinda mala yake so ya nuna mana tunda Allah ce lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi in kace kana son shugabanci ka shiga cikin nan kenan wa an abi sa'id عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى أبو سعيد شيني عبد الرحمن بن سمرة يتي من ذن الله يتي دني يا عبد الرحمن ابن سمرة يا كي عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة karka ka roki shugabanci karka ka roki sarauta al'imara sarauta ko mukami fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatin idan aka baka shugabanci ba tare da ka roka ba o in ta alaiha za a taimake ka akan gudanarwa kai daidai kai adalci sai Allah ya taimake ka akai wa in utitaha an mas'alatin in ka in aka baka shugabanci bayan ka roka ka nema ka kai goro da mari sai ka samu wukilta ilaiha sai a wakilta ka da shugabanci a gaya za ka yi ma'ana sai Allah ya cire taimakonsa daga mankatar da taufiki daga gare ka kyale ka kai ta budun buduma duk aikin kirki da ya kamata ka yi shi sai ka kasa yi duk shirme sai ka shiga ciki kaga an kyale ka da dabara ka kenan wa in halafta ala yaminin manzo Allah ce idan kai rantsuwa akan wani abu rantsuwa fara'aita ghairaha khairan minha sai kaga abinda ba wanda ka rantsan ba shi ya yafi alkhairi fa'ati allazi huwa khairun to ka je wa alherin duk inda yake wa kaffir an yaminika kai ka fara rantsuwanka kai dai ka rantsi wallahi ba zan je wuri kaza ba gobe daga baya sai kaga zuwanka fa alkhairi to sai ka je din kai ka fara rantsuwanka kai ne ka rantsi wallahi ba zan ba wani kaza ba sai kuma daga baya kaga bashi din shi ya fa alkhairi to ka bashi din kai ka fara rantsuwarka abinda manzo Allah ya faɗa Abdurrahman bin Sabra kenan abi abi Sa'id shine Abdurrahman bin Sabra wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wa ana bi Dharr radiyallahu anhu daga Abu Dharr al-Ghifari Allah shi kare da gare shi qala rasulullah qala alaihi wa alihi wa sallam yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya Abu Dharr ya kai Abu Dharr inni araka dha'ifan ni ina ganin kai mai rauni ne a nan rauni na jiki ko rauni na addini abin da yake nufi da rauni a nan gurin ba wai raunin addini ba yana da addini yana da aƙida an gane ko amma abin da yake gani raunin abu zar rauni ne na ba zai iya cewa a yi ko a bari ba shi a karan kansa zai iya yin kirki kuma zai hannu daga sharri amma ba zai iya matsawa mutane ba to ya dace ya zama shugaba shi shugaba ana buƙatar wanda zai matsa mutane su ba Allah dole ba wai dan suna so ba ko sun ki amma ba wanda zai ce to ya jama'a ya kamata ku yi kaza ba shawarwari ake ba mutane ba sa su ake yi shugaba baya bada shawara umarni kawai ke waɗansu malaman suka ce abinda manzan Allah yake nufi da launi abu Zarin al yana da zuhudu zuhudu na ƙarshe cikin zuhudun sama har shi yana ganin haramun ne ka ajiye kuɗi a wurin ka su kwana ya kamata duk abin da ka samu ka ci to ragowar karka kai banki duk ka bayar sadaka gobe kuma Allah ya yi in ko ka ajiye to kana cikin wallazi ne kana zuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah to idan ka daukan wa kanka wannan ka'idar kaga zai zo ce kowa ita zabi to in kuma yace kowa ita bi kaga an shiga cikin matsala dan kai idan ka daukan wa kanka zuhudu karka ce kuma wancan ma sai ya zuhudu wancan sai ya zuhudu kai ne kaga dama sai ka tafi akan haka kana da lada gurgudan kyakkyawan niyyarka ko ba haka ba ka ce kai ba za ka ci mai kyau ba ka ce kai ba za ka sa mai kyau ba ka ce to ko ba za ka ce to wani ma kare ya ci mai kyau wani ma kare ya sa mai kyau wani ma a'a wannan ba ka sa mutane akan haka kai dai da ka dauki layin sai ka dauka gurgudan niyyar ka gurgudan sakamako da Allah zai maka amma ko ba za ka zo ka cewa mutane so ko ba haka bane ba tunda dai abin asalin sa halal ne sai ka kyale su amma abin da Allah ya haramta za ka hana su to wannan nahiya ita manzon Allah ya gani yace inni araka da'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi yace ina so maka abin da nake so wa kaina la ta'ammaranna ala kar ka yadda ka zama shugaba ko da akan mutum biyu ne ballantana sun faka wala tawallayanna mal yatim kar ka yadda ka rike dukiyar maraya dai dai sarka zai masa ita ko ba ga shi ne dauka tun da ne sarka zai yi to da marayan nan ma kai ba Allah ya kamata ka samu ladancan yaje ya sarkar masa rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi ashe a nan gurin wani lokaci kawai kasancewar mutum shi na kirki ne ba shi ake kallo ba a wajen shugaba duk da cewa wannan yana da muhimmanci wani mutumin kirki ne amma yana da kirki kuma zai iya sa a yi kirki to wannan shi ake kallo wajen shugabanci wa anhu qala qultu ya rasulullahi ala tastamiluni daga da Zar al-Ghifari yace na ce da manzan Allah shin ba za bani wani mukami ba ka nada ni mana shugaba a wani wuri fa daraba bi yadihi ala mankibi Abu Zar yace sai manzan Allah ya ɗauki hannunsa ya buga akan kafadata thumma qala sannan ya Abu Zar innaka da'if ya kai Abu kaifa kai ne mai rauni wa innaha amana shugabanci kuma amana ce wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama shugabanci a ranar tashin kiyama hasara ce kuma abun nadama ne kaskanci ne da nadama illa man akhadha bi haqqiha sai wanda ya karbi shugabancin da haƙƙin shugabancin gaba daya wa adda allazi alaihi ya bayar da duk abin da ke kansa na tilas bai rage wa mutane komai ba to wannan shine ba zai nadama ba wannan hadisi rawahu muslim وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دقا أبو هريرة يتي منذ صلى الله عليه وآله وسلم يتي إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة ku mutane za ku zo kuna kwaɗayin shugabanci za ku zo kuna kwaɗayin sarauta da mukami wasa ta kunu na damatan kiyama kuma za abin zai zame muku na dama a ranar tashin kiyama abin zai zame muku na dama a ranar tashin kiyama wannan hadisi bukhari ya rawaito shi to waɗannan so ne hujjar imamun nawawi cewa ashe an hana mutum ya nemi mai shugabanci to zaka je ka karanta a cikin kasar annabi yusuf a cikin alkur'ani yana cewa da sarkin garin su ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun ali ka sanya ni in zama shugaba in zama mai kula da albarkatun ƙasa lallai ne mai amana ne sannan masani ne game da yadda za a sarrafa gwamnati dukiya to annabin Allah ya roƙa ya roƙi mukami ya roƙi matsayi shi da kansa to abinda malamai suke cewa ko dai mu ce waccan ai a shari'ar sa kenan shi annabin annabi Yusuf a shari'ar sa ba a hana mutum ya nemi shugabanci ba amma a shari'ar manzon Allah an hana waɗansu malaman suka ce a'a abinda manzon Allah yake hanawa mutum ya nemi shugabanci idan mutum mai rauni ne amma idan mutum ya san shi ba mai rauni ba ne tsakanin shi da Allah a zuci so yake kawo gyara babu laifi ya nema dan annabi yusuf ya lura a lokacin in bai nuna kansa bai ce ni zan yi za a iya baiwa wani musamman na farko ana ganin shi bako ne a garin na biyu kuma gashi yanzu yanzu ne ya fito daga kurkuku duk da cewa ya bayyana cewa sharri aka masa dan ta sarki ta ce al'ana has hasal haqqu ana rawatuhu an nafsihi wa innahu la min sadiqin ita da kanta ta faɗi wannan to amma duk da haka idan ya kyale kila da ba za a zabe shi ba ba za a dauke shi ba amma sai ya nema kuma sai aka bashi kuma da aka bashi kuma aka samu nasara to da haka dai nan abinda malamai suke cewa shine idan lamari ya lalace ta yadda ba a daukan mukami a baiwa mutanen kirki ko mun kirkin ka in ba roƙa kai ba ba za a baka ba kila a iya ba wanda yake ƙasa da kai wajen kirki ƙasa da kai wajen hali na gari to kai kuma kana da kyakkyawan niyyar zaka kawo gyara cikin jama'a to ya halatta ka roƙi wannan mukamin dan gudun kada baka roƙa ba ya fada wani mugun hannu a yi barna a yi ba daidai ba to wannan shine mas'alar da malamai da suke tattauna kan wannan abu da haka a nan gurin hani da aka yi na neman shugabanci hani ne na haramci waɗansu malamai suka ce ba hani ne na haramci ba waɗansu suka ce eh hani ne na haramci dangane da mutumin da yake da nauyi irin Abu Dhar tunda ai manzo Allah ya fuskantar da maganar ba yana sahabbai da yawa ba me yasa ya keɓance maganar sa zuwa ga waɗannan guda biyan kaga wancan ya faɗa wa Abdurrahman ibn Samura yace la tas'al al-imara da shi yake shi kadai wannan kuma ya samu Abu Dhar yace ya Abu Dhar inni araka da'ifan an gane ko ya yi magana ne akan abu zar amma bai fuskantar da magana ta zanto li umumin sahaba ba abin da yake mai muhimmanci shine kowane mutum ya gane cewa shugabanci nauyi ne shugabanci amana ce kuma shugabanci ranar tashin kiyama hasara ne da abin yi wa nadama in ba wanda ya bada hakkin shugabancin ba abin da za mu tike da shi a ƙarshe shine shugabanci iri biyu ne ko dai shugabanci babba ko shugabanci karami shugabanci babba kamar a ce kai ne khalifa ko kai ne amirul muminina sarkin mummunai to kuma shugabanci karami shine ka zama shugaba a wata nahiya a wani bangare a wani sashi cikin sasanni na gwamnati a wani ƙauye a wata gunduma a wani yanki kai shugaban wannan yankin ne amma ba kai ne na gaba ɗayan gari ba to lokacin da manzon Allah ke magana duk ya shafi guda biyu ne duk da cewa nauyin babban ya tsara nauyin waɗanda suke kasa da shi bai kai wancan ba amma dukkan su su ake nufi da hadisan da suke magana akan shugabanci da adalci kuma um, mu'amalantar shugabanni kan da waɗannan hadisai to gashi nan dai ina ganin lallai mu ga dai cewa waye kamata a mu'amalance su da wannan hadisai ko shakka babu wanda yake da karfin zartaswa ya ce a yi ko a bari su ne suka fi cancantar a mu'amalance su da wannan hadisai sai dai kuma su dole ne a ba su karantarwa da shelanta musu cewa abin da yake wajibin su shine su rika ji cewa eh shugabancin musulunci suke dan su kuma dan suna kokarin tsare ta kansu dan duk wanda yace shi ba na musulunci yake ba to kaga ya zaka ce kuma to a mamalance shi da hadisan da annabin musulunci ya zo da su kaga kuma wannan ba zai yi ba wallahu alam wannan shine abin da ya sauka darasin yau abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya shafe mana shin zaɓe na ƙuri'a zai iya zama mubaya'a ita mubaya'a ba lalle bane sai ka yi ta da baki ko ka je ga ka ga shugaba jin amintuwa da shugabancinsa a kanka a cikin zuciyarka shine mubaya'a din ka ji a zuciyarka ka aminta wane shugabana ne idan ya umarni zan bi to ita ce mubaya'a zuwa ka je ga ka gashi ka bashi hannu wannan karfafawa ne amma ba lalle bane haka annabi yayi haka da sahabbai dan lokacin ba su da yawa za su iya zuwa amma yanzu kamar misali a ce shugaba a Kano sai dukkan mutan Kano sun zo sun bashi hannu da hannu kwana nawa za a yi ana yi hannun nashi ma sai a kusan tsinke masa shi ai dan abin da wahala kuma shi yasa kaga lokacin da Abubakar ya zama shugaba ai kawai mutane sun yi a ne a fawiyan ba wai sai mutum ya zo da kansa ba mutanen makka suna makkansu amma sun yi da abubakar ne khalifa mutanen iraki suna iraki din su sun yi da shine khalifa mutanen gari kaza suna gari kaza din su ba sai da suka taso suka zo ba inda yake ina fatan kun fahimta akan ce a hausa bin na gaba bin Allah don haka ta sa ina sallar nafila sai aka ce lalle sai in zo mu fita don saboda ita sallar nafila din nafila ce ni kuma na ƙi zuwa shin na yi daidai idan sallar nafila kake yi mahaifinka ya kiraye ka ko mahaifiya ko wani shugaban ka dole ka je ka bi shi dan bin shi din wajibi ne amma sallan nafila kuma kai da kanka ka yarda nafila ce da haka anan wurin kakan gabatar da wajibi akan me akan nafila inda ta farilla kake to shine za a ce dole sai kayi sallar ka ta farilla dan haƙƙin Allah shi ake gabatarwa akan haƙƙin bil adama to amma tunda nafila kake yi to wajibi ne wato ka je ka bi shi shugaban naka sawa mahaifinka ne ko ma waye ɗinka wanda ka yadda shugabanci ne da musulunci ya yadda akwai shi wanda ya kawo hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata fayastajibu lakum wannan ina ga dai hadisin ya kamata to a takaice dai abinda hadisin ke nunawa kar ku yi wa kanku mummunar addu'a shine la tadawu ala anfusikum kuma kar ku yi wa ƴaƴanku mummunar addu'a shine la tadawu ala auladikum sannan kar ku yi wa dukiyoyinku mummunar addu'a kamar dabbobinka kamar motar ka ta baka haushi ce kai Allah ya daren motar nan ta wahalar da ni ko mashin din kai baka haushi ka je ayi gyara abu bai ce kai Allah ya daren wannan mashin wannan mummunar addu'a ce duk wani abu naka ko gida ko wani abu naka na kaddara domin gudun kar ku dace kun yi addu'ar a wani lokacin ansawa sai Allah ya ansa da haka nan bai halatta ba mutum ya yi wa kansa mummunar addu'a akwai wanda idan abin haushi ya kama shi ko ya ga wata hasara sai wa kansa mummunar addu'a akwai kuma wanda yake wa ɗansa idan ɗaya ya laifi sai mutum ya masa mummunar addu'a wannan duk bai halatta ba wannan yake cewa ƙarin bayani game da hadisin da yake cewa ma bainal mashriqi wal maghribi qibla hadisi ne sahihi sai dai kuma ba wai yana nufin a kowane gari da kowane waje ba abinda hadisin ya ce ma bainal mashriqi wal maghribi qibla a tsakanin mahudar rana da mafadarta a nan alƙibla take to ana magana ne ga mazauna madina tunda su mazauna madina suna arewa ne da garin makka don haka daga madina kudu ake kallo ake yin sallah kaga tsakanin mahudar rana da mafadarta tsakanin gabas da yamma a nan alkibla take da haka manzo Allah ya yi musu wannan bayanin amma mu yanzu a nan a Kano idan ka ce tsakanin gabas da yamma a nan alkibla take ma'ana mutum ya kalli arewa kenan ko kudu ya yi sallah kaga bai kalli alkibla ba da haka hadisin yana magana ne akan wanda suke nahiyar madina kadai madinan kanta da sauran wuraren da suke makwabtaka da ita ko nahiyar ta inda in sun tashi yin sallah ko da suke kallo don kasancewar makka tana kudancin su su hadisin yake magana amma ba kowa da kowa ba wanda ya ce da Allah a yi nasiha game da waɗanda suke ɗaga waya ana cikin karatu ba su kashewa wannan kan ba daidai ba ne ba ya kamata duk wanda zai zo masallaci ko sallah ko karatu to ya kashe wayarsa don shi ke nuna cewa ka tara hankalinka akan abin da ka zo don shi in sallah ce ka tara hankalinka akan sallah wanda wannan zai baka natsuwa kuma ya sa sauran masallata na gefen ka kowa ya samu cikakkiyar natsuwa ita kuma natsuwa bangare ne muhimmi a cikin sallah tunda Allah ce fa izzatu ma'anantum fa aqimus salah idan kun samu natsuwa to ku yi sallah dole sallah sai da natsuwa a cikin ta kuma Allah ce alladin hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda suke da khushu'i a cikin sallah khushu'i a cikin sallah kaskantar da kai dan haka malamai suka ce shi khushu'i shin aiki ne na zuciya ko aiki ne na gabbai amma a ƙarshe dai suka fita da sakamakon cewa shi khushu'i aiki ne na zuciya wanda tasirin ke bayyana akan gabbai zuciya za ta taru akan sallah din tunda ka san munajati kake kai da Allah idan aka ce wa kana munajati kai da wani sarki cikin sarakunanka ko wani shugaba cikin shugabanninka za ka ga cewa baka son ya fahimci hankalinka na wani waje bayan ga ka a gaban shi to ya kake munajati tsakaninka da Allah hankalinka na wani waje sannan gabbanka kuma za su biyu akan haka to amma idan mutum ya bar wayarsa ko yaya ta yi kara a cikin sallan nan zai ɗauki hankalin kansa kuma ya ɗauki hankalin sauran yan uwansa masu sallah ha kuma idan an zo wurin karatu sharaɗin fahimtar karatu shine ya zanto kana sauraron abin da malamin ke karantarwa qur'ani ne hadisi ne fikihu ne koma menene amma idan zuciyarka ta shagala zuwa tunanin wani abu daban wato gangan jikinka ne kawai a wajen baka tare da majalisin da zuciyarka to babu yadda za a yi karatun da ake amfana da kai ba zai taba amfana da kai ba dan ba za ka taba ganewa ba ko ka gane wani sashi wani sashin kuma ka bar shi to kaga wannan hasara ce gare ka sannan kuma koya wayar taka ta buga za ta dauki hankalin su waɗanda suke tare da kai cikin yan uwanka musulmi ka shiga haƙƙin su wanda suna da haƙƙi akan ka na lokacin da ka zauna da su a majalisi ɗaya kar ka yi dukkan wani abin da wani zai ji ya yi tsaki ko ya ji ba daɗi ko da bai tsaki ba a zuciya ji babu daɗi ka shiga haƙƙinsa dan uwanka ne musulmi wannan duk suna daga cikin adab na majalis mutum ya kiyaye duk abin da zai shiga haƙƙin yan uwansa musulmi kuma bugu da ƙari duk malamin da yake karantarwa kuma ya ga daidai lokacin da ake cikin karatu ko na Qur'ani ko na hadisi wayar ka ta buga to shi abin da zai ɗauka shi baya da kima a wurinka kuma karatun da yake baya da kima ko daraja a wurinka ballantana kuma in ka ɗauki wayar ka ansa wannan ƙarshen wulakanci da za ka yi wa malamin ka kenan ni in ni ne haka zan ɗauka a cikin zuciyata ɗazu da safe muna karatu a masallaci a can ɗorayi muna cikin karatu wani ɗalibi su tana bude? aka bugo masa ya tashi ya ɗauki wasu ya fita je ansa hello hello duk ya ɗauki hankalinmu ta yanke ya sake dawowa kuma ya barta abu da ana cikin yi kuma ya sake ɗauka dai sai ya ansa na ce musu ni ma dai wayoyin na ina da su duk lokacin da zan zo wajen karatu kashe su nake nukan yi kokari wani lokacin ma ba na zuwa da ita wajen karatu wani lokacin kafin in fita daga mota wani lokacin sai na zo in tuna da kuma waya ta buga matukar na riga na kai ko ban fara karatu ba in na zauna akan kujera waya ta ta buga to zan ɗauko ta ne in kashe ta in sa ta cikin aljihu ba na ansa wayar kowaye ya bugo mun don muhimmancin sa a wajena ina ganin abin da na sa a gaba na a lokacin na ayoyin alkurani da hadisan manzon Allah sun fi shi muhimmanci kowaye mutum kuwa a duniyan nan babu yadda za a yi ina cikin karatu wata waya ta bugo face sana yi kokarin na sa hannu cikin aljihu na kashe ta ballantana in wannan din ya faru a cikin rayuwa tun daga dai lokacin da muke yayin waya din zuwa yanzu kusan shekaru nawa kenan ko shekaru uku ko hudu ne da wayoyin suka yawaita a hannun mutane to duk wanda yake zuwa wurin karatu na zai kida ya so nawa ya ji waya ta ta buga kila bai fi so uku ba gaba daya cikin shekaru uku nan in yi yawa kenan bai fi so uku ba wannan ko mantuwa ce da ajansi na dan adam na iya tahowa da ita manta ashe tana yi da na ji kwazon ɗauko ta in kashe ta amma sai ga mutum ya barta a bugo ta yanke kuma ya sake barinta ko mutane suna kallon shi kamar yadda na faɗa wannan zai bayu zuwa ga kai ka cuci kanka dan ka ɗauke hankalinka daga kan abin da ya kawo ka sannan ka cuci yan uwanka musulmi za su ji babu daɗi sannan shi malamin da yake karantarwa zai fahimci cewa shi din baya da kima a idanka kuma abin da ke karantarwa baya da kima a wajenka don haka ya kamata mu yi hattara wannan yake cewa wani principal su na makaranta yana tsare su ko sun yi gemu ya ce sai sun aski to ku kai shi ƙara wana ku rubuta takarda zuwa ga zonar office ku yi kofi zuwa ga wani wuri na sama don mai principal zai ce a aski gemu baya da haƙi akan wannan kuma wannan yana daga cikin kuma wani doka ta ilimi ne a Kano kila shi dan bid'a ne kuma ku ya kun zama ahlus sunna zai takura muku to shikenan sai ku yi rubuce rubuce ba ta aka kuma sarshin kunya ba amma dai ku yi rubuce rubuce ga kun san haƙƙin ku eh idan abin ya kama ku je taskar labarai ku faɗa ku je taskar labarai ku faɗa za ku je ma freedom ku faɗa ku je ku faɗa na ai ba daidai bane ba wani malami ya zo ce kara tsaye da gemu dan me zai hana tsaye da gemu shi kare ya ki tsayarwa kuma shi kenan sai ce kuma kowa kare tsayar sunnar annabi ko mutum ya yaki da ita me mu ko masa gobe kiyama kenan wannan kuskure ne wannan ba daidai bane ba Ko dai ba hanyoyin da ya dace ko daga sa zuwa gaba a yi a gani to anan gurin ya kamata mu ta idan kamar yadda na faɗa tun jiya a karatun gadon kai cewa ranar laraba ba za mu samu damar yin karatun beirut road ba kamar yadda ranar alhamis kuma ba za mu samu damar yin karatun hakamul jira'iz ba ko dan su yan matsaloli haka a gabana da yawa amma dai juma'a za mu samu damar yin tafsiri insha Allah sannan kuma rana ta yau asabar kenan rana ta yau shi ko ba za mu samu damar yin wannan karatun banar yadu salihin da akwai wata lacca da da za a yi tun kafin sallah a kofar gidan madakin kano to kuma aka nemi yanzu a sake yin ta saboda haka a ranar ne za a gabatar da laccar da haka sai dai mai hakuri rana ce ba za mu yi karatun riyadu salihin ba amma sati da zai biyo baya kuma sai mu dora insha Allah ta'ala dan da sun so ne a yi a yau na ce to ai ban zo nan na yi bayani ba bai kamata kuma a ce kawai na aiko ba zan zo ba eh. kamar da aka bayani akan murin da wayan hmm. a nan gudu sun samu da malam kamar ranar juma'a a ganta in hmm. an samu wannan matsalar a mutanen da yawa sai abubuwan su ne a kan sun karatu a yi kafa ta kuma da ne a dano gaskiya shiga aikin mutane insha Allah in dai ban manta ba zan maimaita in Allah ya Allah ya mana gaman katar ya hakuri malam ga wadansu a waje hasan tsayar da sahu ashe fadala ce daga Allah ya zabe ka ya zabe ni mu zama musulmi ko a cikin musulmin mu zama ahlus sunna dan ko ka zama musulmi in dai kana cikin musulmi ga magari kawai ga yuyu inda rududu to akwai matsala sai in ka zama ahlus sunna ko ba haka ba wannan shine gaskiyar labari wannan shine gaskiyar labari don dan musulmi mai bid'a akwai matsala ta tare da shi matsala ba kan ba wallahi tallahi matsala ta fi ta fasikin musulmi dan malamai da suke faɗa cewa al bid'atu ahabba ila iblis min al ma'siyah iblis ya fi son bid'a sama da aikin sabo don idan ka je ka samu mai shan giya ka tambaye shi halin ce ko haram zai ce haramun ce zai dan da kai sai ai haramun ce sai dai fa in yana buge kaga wannan kuma labarin da zai bayar daban tunda tasirin buguwa wannan kuma wani abu ne daban duk wanda yake zina ya san laifi ce duk wanda yake sata yake sane ya san laifi ne amma wanda yake bid'a yake kada gangana zikiri mai yake yi a tunaninsa ibada cikin su ake sa ran zai tuba da wuri wanda ya da abin da yake laifi ne ko wanda yake ganin ibada ce da falala da karama wanda yake ganin laifi ce shi ake zuwa zai tuba shi yasa bid'a ta fi illa a nan gurin ba makiya sahabbai za su ce da kai to ai da shi kun kawo hadisi cikin musnad cewa walid kuma wali din nan sahabi ne ya je yayi kaza yayi kaza ga kuma Allah ma yayi magana akai ya ce masa fasiki yanzu kai ba za ka la'anci fasiki ba sai ka ce to kaga nan gurin inda kai jahilci mu rikicin mu akan sahabbai da kai ba ma cewa sahabbai masumai ne sahabbai adalai ne ba masumi ba akwai bambanci tsakanin masumi da kuma adali adali yana iya yin sabo sai dai baya da wama akan sabo masumi kuma shine wanda baya sabo kwata-kwata to kaga wannan annabi kenan sahabbai kuma matsayin su ɗaya da annabi a'a shi shi ne masu ne amma su ne ne adalai ne ba masu mai bane ma'ana suna yin sako amma ba sa dawoma akan sako da yawan su Allah ya arzuta su da tuba idan mutum ya sako ya tuba to za ka lura da tuban da ya ne ka ba shi hukunci ko za ka lura da saban da ya a bare da bare wancan ka ba shi hukunci da me ba da hukunci halin da ya biyo bayan tuba ko halin da yake kafin tuba halin da ya biyo bayan